الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو تلاتة بكوي آه، شاتقوس قوة رمضان شاترة قوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 wadda kuma ta daidai da bakwai ga watan takwas na shekara goma sha biyu ta miladiya za mu ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani za mu tashi aya ta da da biyar a cikin suratul an'am insha Allah za mu amsa tambayoyin da suka zo daga wajen 'yan uwa shin wanne ne ya fi lada wa mai gida ya yi sallar tarawi a gida da iyalansa ko ya zo shi kaɗai ya yi jam'i a masallaci Allah ya saka da alkhairi a wato zahiri mutum ya sallar tarawi a gida shine ya fi shi ne zahirin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar tarawi daren 23 da daren 24 da daren 25 kamar yadda ya zo a hadisin abizar ya yi sallah mutane suka yi koyi da shi a cikin rumfarsa da yake a cikin ɗan waje da aka katange masa aka killace haka da tabarma yana itikafi a ciki a dare na farko dare na biyu mutane suka ji labari suka karu dare na uku sai da masallaci ya cika tuf da ya cika makil da mutane dare na hudu sai suka taru suna jiran ya fito sai bai fito ba har sai da aka yi sallah asuba tukuna sannan ya ce lam yakfa alayya makanakum albariha jiya da daddare abinda ku kasance a kai inda kuke tsaye kuna jira na fito don mi sallah bai buya a gare ni ba ba abin da ya hana ni fitowa illa khashyata an ba alaikum sai tsoron kada a farlanta muku yin wannan sallah sai ce fasallu fi buyutikum ku yi sallah a gidajenku fa inna afdala salati fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa maktuba domin sallar da tafi kowa kowace falala ta mutum ita ce wadda ya a gida sai dai sallar farilla sau da mutum ya yi sallah a gida shine ya fi shi yasa sayyidina umar ya kasance yana zuwa yana ganin mutane suna sallar tarawih sai ya ji daɗi cewa shi ya haɗa su suke wannan sunna da suke rayawa ya ce wallati ya namuna an ha hairun min ya kumuna wadda suke bacci ba sa yi shine wadda ake yi can dare tafi wadda suke yi yanzu tare da cewar suna da albarkar yin jam'i da kuma albarkar samun lada na cewa za a rubuta musu sun kwana suna sallah amma duk da haka wadda mutum zai yi a gida tafi to sai kawai a cikin hali ɗaya ne wanda shine abin da imam ahmad ya faɗa idan ya zamanto mutane za su zauna su a gidan zai sa a wofantar da masallatai ya zamanto kan cewa an daina raya wannan sunna a cikin masallatai bayan kuma rayar da ita yana daga cikin alamomin addinin musulunci daga cikin alamomin addinin musulunci shine masallatai na musulmi a cikin darare na ramadan su zamanto an raya su an raya su an zo ana ta sallah a ciki ana jin karatun alkur'ani to wannan sha'ira ce daga cikin sha'airul islam ma'ana wato alama ce daga cikin alamomin addinin musulunci da bai halatta a tozarta ta ba saboda haka idan dan haka wanda al misali yake yana da yana da karatun alkur'ani zai kuma yi nishadi ya zauna su sallah tare da iyalansa a gida kuma ba wanda idan bai zo bane za a yi koyi da shi a ce ai mun ga wannan malam wani ma baya zuwa malam wani ma baya zuwa saboda haka mi zaman ma a gida to hagan aka yi haka sai ya zamanto kan cewar an karya wannan sunna a an karya wannan alama daga cikin alamomin addinin musulunci to don haka ta wannan nahiyan wato ga wanda yake shi fi'ilinsa ba zai kai ya zuwa ga a rusa wannan sunnar ba kuma bai zamanto idan ya zamanto ba ta zamanto al'ada ta mutane ba da har ya zamanto kan cewa kowa yana cewa a bari ya zauna to mutum in ya zauna a gida ya yi shi ne ya fi inda ka san kai ba irin wanda yake idan ka zauna a gida za a rusa sunnar ba ko kuma ba za ka zamanto cikin masu yin haka zai taimaka ya zamanto sauran mutane ma sun daina zuwa hmm. amma um, amma akwai alkhairi da yawa a cikin yinta a cikin jam'i a cikin masallatai hatta su kansu iyalin su zo su yi a cikin masallaci akwai alkhairi da yawa shi yasa sayyidina Umar a lokacinsa da ya sunnata ta ya sunnata ana yin ta maza da mata maza suna da liman mata suna da liman la'alla abin da yasa ya ware wa mata liman shine masallacin zai takura ga maza da mata tunda iyakancin eh, girmansa iyakantacce ne sai aka ware musu wani waje wanda su kuma suke yi domin ya zamanto kan cewa masallacin ya yalwaci kowa da kowa tunda kun san masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ware shi da gini wanda ya warware wanda ya ware bangaren mata daga bangaren maza ba an dogara ga tsoron Allah mutane cewa ba za su rinka hangen mata ba mata ba za su rinka hangen maza ba sai kawai aka haɗu a nan mm, ana ciki ana yi a cikin masallaci idan aka yi sallama daga sallah sai maza su zauna har sai mata sun gama fita sannan sai su tashi ladabi malam na addinin musulunci kuma matan idan suka fita ba sa bin tsakiyar titi sai su rinka matsar garu kamar wato hatta tsakuwar garu tana kama mayafinsu saboda yadda suka tunda tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa lakunna mahajjata at-tariq alaikum bihafati at-tariq tsakiyar hanya ba naku bane ku tsaya a gefen hanya saboda isa matuƙa wajen bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su matsi garu har garin ya rinka wato rike mayafinsu to ba kamar mu ko yanzu ba a cikin nan ina so ne amfani da wannan dama don na janyo hankalin yan uwan mu mata waɗansu da suke zuwa sallar tarawih in Allah da kuma za mu maimaita wannan lokacin da za a yi sallar tarawih waɗansu suna zuwa sallar tarawih da mummunan nufi ba mu ce mun ga abin da ke cikin zuciyarsu ba amma su yana nuna kan cewa su ba alkhairi ba ne domin ta za a yi mace ta zo ana sallar tarawih ta zo da iyayenta sannan kuma wani sannan kuma a je a ganta ta shiga cikin motar motar wani wanda yake ba a san wane ne wannan ba watakila ba muharramin ta bane watakila wani a mummunan shiri suka yi wannan su ji tsoron Allah jalla wa ala kuma mun sa yan hizba su sa ido yan hizban mu sun sa ido akan duk wanda ta fita za su bi ta su gani duk wanda suke shakka da tuhuma akan ta za su tsare ta har sai tukuna iyayenta sun zo an idar da sallah iyayenta sun zo to kun ga irin wannan yana daga cikin abin da yana daga cikin almunkarat da aisha take cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske abin da mata suka tsira na munkari da suke yi a masallatai da ya hana su zuwa masallacin kamar yadda aka hana matan bani isra'il amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba duk da yake Allah bai hana ba duk da Allah shi ya san abin da zai faru amma Allah bai hana ba ya kyale kowa kowa da imaninsa kowa da tsoron Allahnsa ai za a yi hisabi abinda ka zo ka yi a wajen da ake ɗaukaka sunan Allah ka nufi mummunan nufi a wajen yinsa ka rasa inda za ka je ka shigantaka sai a ɗakin Allah ta san Allah ba zai kyale ka ba ita ma ta san Allah ba zai kyale ta ba to saboda haka shahid wannan dai shine bayani a sallah ta tarawi akwai janibin da ake son a yi ta a cikin masallatai saboda a tsayar da alama daga cikin saboda a kafa alama daga cikin alamomin addinin musulunci sannan kuma akwai janibi da ake so a yi ta a gida in ba za a tozarta wannan manufar ta farko ba to sallah a gida tafi me yasa sallah a gida tafi saboda tafi ikhlasi tafi tsoron Allah kuma akwai alkhairin rayar da gidaje rayar da ambaton Allah a cikin gidaje domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته ذلك خيرا idan mutum ya yi sallah a masallaci ya sanya ma gidansa rabo na sallarsa domin Allah zai sanya alkhairi a cikin wannan gidan nasa kada mayar yadda gidanka ba a sallah gidanka kawai gidan bacci ne da gidan hutu da gidan shagali babu bauta Allah in za ka yi bauta Allah ka ce masallaci za ka je a'a masallaci ka zo don sallar farilla amma yawa yawan nafilar ka ka sanya ta a cikin gidanka warka ina fata an fahimci fuskar guda biyu din mm. wanda duk suka ce yi a gida ya fi mutlakan suna nufin matsawar ba za a tozarta raya masallatai da sallar ba wanda kuma suka ce yi a masallaci ya fi kamar yadda ke shine ra'ayin imamu ahmad shi a wajen imamu ahmad yi a masallaci ya fi yana nufin ya fi idan rashin yi ɗin zai kai ya zuwa ga a tozarta rayar da masallatai da wannan sallah wannan shine jam'i insha Allah ina ina gani kuma yan uwa sun fahimta na'am da tahajjud da tarawih duk ɗaya ne mutane suna abin da ke nufi da tahajjud shine sallar da kai bacci sallar dare da kai bacci sannan ka tashi kai ta daga hujud ne bacci ta tajafa junubuhum anil madaji' bayan kayi bacci sai ka tashi kai wannan ita ake ce mata tahajjud amma ita ma qiyamul layl ce duk sallar dare idan kai idan a cikin ramadan ce to qiyamul ramadan ce tarawih ce abin da yasa ake ce mata tarawih daga hutu ne saboda al'adar yadda ake yin ta an yi raka'a biyu za a huta in an yi raka'a biyu za a huta saboda yadda ake tsawaita tsayuwar a ciki kuma ana ce mata qiyamul layl tsayuwar dare duk sallar da kai bayan sallar isha zuwa sallar asuba qiyamul layl ce idan ka idan amma idan ka yi ta bayan ka yi bacci to ta zamanto ta hajju saboda haka kuma annab sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin yanda ya yi ƙiyamun lai yakan yi ƙiyamun lai a farkon dare ya bacci sauran daren sai asuba ya tashi yakan yi bacci yakan yi ƙiyamun lai a tsakiyar dare ya bacci a farkon dare sannan ya tashi tsakiyar dare ya yi ta sannan ya sake yin bacci yakan yi ƙiyamun lai a ƙarshen dare wanda yake shine ƙarshen abin da ya kasance mafi yawa na sunnarsa salawatullahi wa salamu alaihi kamar yadda Aisha ta bayyana a ƙarshen dare yake yi kuma daga cikin yadda yakan yi kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Abbas yakan yi bacci sannan sai ya tashi sai ya sallah daidai abin da ya sauƙaƙa gare shi raka a biyu ko hudu sannan sai ya sake kwanciya ya bacci sannan sai ya sake tashi ya yi sallah saboda haka wannan yanda yawanci ake yin sallar tahajjud wanda gaskiya yin ta a haramaini shine a makka da madina shine ya yada wannan al'adar har ta yadu a cikin kasashe amma mu nan kusan a da kafin nan ba a san da wannan ba an san dai sallar a yi ashan in aka yi ashen shi kenan wanda kuma suke samu su tashi karshen dare su tashi su sallar su amma a sake fitowa dan a zo a sake wani sallar daren ba a yi to amma ba ne a yi haka din tunda yana da asali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar dare daga farkon dare sannan ya yi bacci kuma ya tashi ya sake yin wata saboda aka tamkar wannan ne musamman a dararen da aka ce a kwana ana sallah domin daren goma annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci domin goman karshe baya bacci kuma duk wanda yake zai iya tsayuwa ya sallah a cikin gidansa baya barin sai bacci ba shi kansa ba kamar yadda Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-layl wa aiqadha ahya layla wa aiqadha wa aiqadha ahlahu wa shadda mizara idan goma karshe suka shiga sai ya rayar da daren an ce baki ma'ana ya rayar da daren ba na baki ɗaya baya bacci ya tayar da iyalinsa sannan ya wato ya ɗaure mara ya zage dansa wajen ibada a wata riwayar kuma a cikin turmidi aisha take cewa idan goma ƙarshe suka shiga babu wani wanda yake zai iya tashi ya yi sallah face annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashe shi a cikin mutanen gidansa saboda haka to don haka babu babu laifi abinda zai sanya abinda zai karfafa mutane kan su rayar da daren ga baki daya ta hanyar a sake haduwa a yi wannan sallah tunda ita ma daga cikin sha'irul islam ce domin asalin halaccin ya tabbata shine ijtima'i domin a yi wannan sallar haduwa don a yi wannan sallar asali ne da ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a yi shi a farkon dare ko a yi ta a tsakiyar dare ko a yi ta a ƙarshen dare duk ɗaya ne a yi ta a farkon dare sannan a sake tashi a yi ta a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare shi ma duk yana daga cikin abin da ya zo na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana a yi sama da lafiya da raka a goma sha ɗaya ba aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa da baya kara sama da raka'a goma sha ɗaya a cikin ramadan da kuma ba a cikin ramadan ba shi haka yake amma ta ce zai yi raka'a hudu kada ka tambaye ni yaya tsawon su yake yaya kin su yake ka'idar da annabi wannan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ake sallar dare ya rasulullah akan mimbari yake sai ce salatu laili mathna mathna fa idha khashiya ahadukum al-fajr falyutir bi rak'a tutir lahu ma qad salla sallar dare raka'a biyu ce idan ya ji tsoron fitowa alfijir to ya wutiri da raka'a daya sai ta zamanto masa sallar samara kaga wannan koyarwa yake yi salawatullahi Salamu kuma bai halatta ba baya halatta ga annabi salawatullahi Salamu alaihi ya jinkirta bayani ga lokacin da ake bukatarsa don bai isar da sako ba idan da raka'a goma sha ɗaya kawai ake yi a lokacin nan sai ya ce sallar dare raka'a biyu biyu ce zuwa goma sha ɗaya zuwa takwas sannan shafa'i da wuturi uku amma sai ya sake ta ya ce mafina mafina raka'a biyu biyu in ka so ka yi raka'a biyu cak in ka so ka yi raka'a hudu in ka so ka yi raka'a takwas kuma shi ya sa malamai ba su taɓa inkarin a yi sallar tarawi sama da raka'a goma ba kamar yadda ake a madina a zamanin imam malik a madina raka'a 36 ake yi a yi shafa'i da wuturi raka'a uku 39 kenan su kuma a makka raka'a 23 suke yi mutanen madina sai suka ce tun da mutanen makka in sun yi raka'a 4 al'adarsu a lokacin lokacin tabi'u tabi'in in sun yi raka'a 4 sai a tashi a yi dawafi sannan sai a zo a sake yin raka'a hudu wato raka a biyu yi sallama raka a biyu yi sallama an yi sai a yi dawafi wato masu so kenan masu za dai a bada dama ga masu sai su je su yi dawafi sannan sai a zo a sake wata a hudu to sai mutanen Madina suka ce to mutanen Makka sun fi mu bayan ga raka a ashirin da su muke yi dan da raka a ashirin suke yi wanda dan a karshen rayuwar na Umar raka a ashirin aka rinka yi a farkon rayuwar na Umar raka a goma aka rinka yi wato raka a takwas da da a uku shafa'i da raka a goma sha ɗaya sai suka ce to su sun fi mu saboda suna karawa da dawafi sai suka ce maimakon wannan dawafin da suke yi tsakanin kowace raka'a hurhudu kun ga a raka'a hurhudu tunda raka'a ashirin raka'a hudu biyar ce amma tsakani a tsakani sau hudu za a tsaya a huta saboda haka sau hudu suke dawafi sai suka ce maimakon wannan dawafin nasu sau hudu mu kuma mu kara raka'a hudu mu kara raka'a goma sha shida kenan sai ta zama to talatin da shida sai suke yin raka'a talatin da shida raka'a hudu ta hutun a ta dawafin mutanen maka ita ce raka'a hudu da suka kara a zamanin umar ibn abdul aziz ne kuma ba wani daga cikin malamai da ya inkari saboda me saboda sun fahimci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun san hadisin aisha sun san sun mafi su suka ruwaito hadisin aisha saboda haka ba su fahimci daga hadisin aisha ya ce ya kayyade bai halatta a yar sama da raka'a goma sha ɗaya ba shi yasa ba su yi inkarin wanda yake yin haka ba shi yasa ba su yi inkarin wanda yake yin haka ba don haka kai inkarin wannan idan bisa ishtihadi ne kai inkari akan cewar wanda ya haka ya saba sunna to wannan zaka iya inkari amma ka ce wanda yayi sama da haka yayi bid'a to wannan kai za a yi maka inkari dan abinda sunna ta tabbatar ka ce masa bid'a ne wannan kuskure ne wannan kuskure ne waɗansu sun ɗauki ra'ayin sheikh nasiruddin albani sun zurfafa a wannan suna ganin duk wanda ya ƙara sama da raka a goma sha ɗaya ya yi bida'a to su ne suke bida'a dan sun yi inkarin abin da ya tabbata a cikin sunna bid dalil ka tabbatar da abin da baya cikin sunna bid'a ne abin da bashi da asali a cikin sunna ka tabbatar da ka sashi a cikin addini bid'a ne haka zalika kai inkarin abin da yake ya tabbata a cikin sunna shi ma bid'a ne saboda haka duk wanda yayi inkari ce duk wanda ya sama da raka'a goma sha ɗaya yayi bid'a to shine yayi bid'a amma idan ka ce ya saba sunna kai fahimtar ka a bisa wannan fahimta ta Sheikh Nasiruddin Albani za a ce kana da fuska ta istihadi amma in kace yayi bid'a baka da fuska baka da hujja don Allah ina buƙatar shawara ko addu'a akan saurin yin fushi nayi nayi kokari amma alhamdulillah akwai ci gaba to alhamdulillah amma wani lokacin ba zan san lokacin da ran nawa zai baci ba sai cikin mintuna na fara nadama abin yana damuna sosai to ai shikenan wannan shine jihadun nafs shi jihadun nafs in ya zo maka ka yaki da shi har ya to kan har ya to maka sajiya da haka ake yi ai da haka zaka zo zaka zamanto kai maganin fushin akwai wani abokin mu lokacin da muke karatu tare a shi ma haka Allah ya yi shi mai fushi ne shi shi dan fushi ma idan aka yi masa abu baya iya magana duka yake gabaki daya wani yana wani ana kallo wani ya kare masa da hula in ya juya sai ya juya da hular tasa sai ta kare masa in ya juya sai ya juya da hular tasa maimakon ya je ya ce malam hular ka tana kare mun kawai sai je ya doke hular to tunda aka karanta babul ghadab a cikin riyadus salihin da aka karanta ya ji yanda a babu sabr kai eh, da aka karanta babu sabr a cikin riyadus salihin ya ji hadisan da suka zo akan wata ran ya dauko kaya zai tsallaka titi sai wani mai babur ya zo shi ma da kaya a kansa ya zo ya buge masa fuskarsa da kayan yana rike da kayan sai ya rinka tunowa ya ce sai ya rinka tuno da hadisan babu sabr yace ta tunowa da su ya ce yana tunanin cewa yanzu wannan dada ne ai da sai ya karya masa mukan baya buƙatar yayi wani tunani kawai abin da zai yi ne a haka yake wato abin nan faja'atan haka zai yi dan haka ɗabi'a su take amma sai ta tuno da wannan karatu yana ta tuno da wannan hadisan to wannan shine mujahada saboda ka abinda zaka ta yi kenan kuma shi fushi kamar yadda aka ce idan mutum yana fushi fushi daga shaidan ne ya isti'aza ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda waɗansu suke ta rigima a jijiya wuya ta kumbura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san kalmar da idan suka faɗa Allah zai zai saukar da wannan fushin shine ya ambaci al-isti'aza mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaitan a tsinanne ko malamai suke cewa shi fushi daga wajen shaidan ne shi kuma shaidan an halice shi daga wuta kuma abin da yake kashe wuta shine ruwa na haka idan mutum ya yi fushi ya alwala sai ya kashe wannan hararar fushin saboda haka ka yi ta kokarin haka din ya kamata kai ta yin yin yaƙi da zuciyarka wani ya ce ina da kuɗi misalin dubu ɗari biyu sun kai shekara biyu a banki idan na samu wasu ina ƙarawa akan waɗancan wasu daga ciki sun daɗe wasu kuma yanzu nasa har suka kai dubu ɗari bakwai yaya zan yi zakka a ciki za ka sanya rana a cikin shekara matsalan ɗaya ga watan ramadan nisabi yanzu wajen ɗari shida da hamsin ne ko mai nawa suka faɗa a cikin kalanda kwanaki lokacin da muka yi zakka nawa muka yi lissafi don lokacin da muka yi darasin zakka a cikin izziya mun yi lissafin abin na shiga intanet a ranar na ga farashin gol hal na faɗa ina jin ya tashi wajen dala ko a dala muka yi lissafin aka mai da shi zuwa naira ko dala wajen ɗari uku da dubu uku da ɗari biyar ko makamancin wannan hmm? to nan a kalanda sun ce ɗari bakwai dubu ɗari bakwai to da wani abu da yan kai saboda haka idan suka kai nisabi dole ya kamata mutum ya rinka bincika mutane da dama suna yi wa mun waya suna tambaya ta nawa ne nisabi to akwai wani ma daga daga kudancin kasan nan yayi ta bugo waya yayi ta bugo waya nake dauka saboda ba da ansa dan ba da ban samu lokaci da zan tsaya ne lissafin ba dan shi ainihin nisabi kamata ya ce a ranar da zaka fitar da zakar tunda farashin gol tashi yake yi daga rana zuwa rana kuma da farashin gol ake lissafin nisabi ka duba ka gani nawa gol yake gram din gol zaka iya tambayin gursumeti masu sai da gol nawa ne gram ɗaya in suka gaya maka gram ɗaya. ga kudinsa alal misali suka ce a naira naira dubu biyu ne haka eh? dubu tara suka ce naira dubu tara ne wato haka yake yanzu a yau to in suka ce naira dubu tara to sai ka ce tara sau tamanin da biyar don gram tamanin da biyar shine nisabin zakka a nauyi na zinari gram ɗin zinari 85 shine nisabin zakka to sai ka yi amfani da wannan 85 ɗin sau dubu tara saboda haka kaga zai baka wajen biyar kenan to wannan shine zai zama to nisabi a bisa wannan lissafin to amma ba amfani ake da gurs ba za ka dogara kawai za ka iya dogara da gursmeti amma abin da ya fi tabbata kamar wanda su gidan shari'a hukumar shari'a suke yi da kamar gidan timing committee na jama'at nasarar islam suna amfani da bayani ne daga bankin babban bankin najeriya akan farashin gwal wanda yanzu baka bukatan sai ka je babban banki akwai website yana nan kawai ka ce ka je ka bincika ka gano kudin gwal zai fitar maka da shi duk minti ma zai iya baka hasali ma inda kana cikin intanet abin nan din motsi yake yi daga ya canza zai canza kana bude site din zai nuna maka farashin amma sai dai shi ba da gram yake bayarwa ba yana bayarwa da wani abin ake ce ma troy ounce wani nasu ne ka san yahudanci dole sai an yi maka abu da ba kowa ne zai sani ba eh, sai ka sha wahala dole sai ka je ka samu financial advisor wanda zaka tambaye shi shi kuma sai ya caje ka farashi don ya samu kuɗin shiga ba za a bar ilimin ya zamanto ga kowa da kowa ba kamar shari'ar musulunci bace da take sa ilimin ga kowa da kowa fitowar abin nan a lokacin fitowar wata ba a ce sai yan science ne za su gano yau wata ya fito ba a kowa zai iya gani to haka to su sun boye sun sa wani troy ounce to akwai formula da ake lissafin ya za ka mayar da troy ounce zuwa metric zuwa gram na abin nan zuwa gram na gama garin mutane na metric kenan to idan ka mayar da shi daga troy ounce din ka mayar da shi zuwa gram sai ka gani nawa kudin gram ɗaya zai tashi in ka gana nawa ne kudin gram ɗaya sai ka buga shi ka buga shi ah, sai ka yi sau 85 sai ya baka kudin a dala sannan kuma sai ka mayar da dala zuwa naira a farashin naira a wannan rana saboda haka dai wajen 700 dana mutuwa kaga idan a lokacin 700 ta kai nisabi in ka sanya ɗaya ga watan ramadan a ranar ko da wani daga cikin kudin naka bai riga ya shekara ba ka fitar in dai sun kai a wannan rana din to abin da ya fi maka sauki shine ka fitar da zakka a wannan ranar tunda akwai kuɗinka da kake tarawa yayin da suka kai ɗari bakwai da da sittin biyar a ranar ɗaya ga watan ramadan ko da sun cika ne ko da sun cika a jiya ne suka cika nisabi din to al'aula ka fitar da shi a yau ɗin. saboda zai zama kan cewa lokacin da a domin in baka yi haka ba zai zama kan cewa kullum za ka rinka yin lissafi ne ka ga yau wannan kudin sun shekara saboda haka fitan musu da zakka yayin da ka sake samun wani kudi suka karu sai kai lissafi nawa ne ka samu saboda haka sai ka rinka bibiyar ranar da ka samu wannan kudin in wannan ranar ta fito ita ma ka fitan musu da zakka sai ya zama kan cewa kana fitar da zakka sau iya adadin randa kake samun kuɗi kake ajiyewa wanda yake kuma wannan akwai haraj akwai takura akwai wahala shi yasa malamai kusan wannan shine matsayin dukkan kusan jama'irin malamai kan cewar za ka sa rana a shekara sannan daga zarar ka sun kai nisabi a wannan rana sai ka fitar musu da zakka ko da waɗansu ka ba su riga sun cika shekara ɗaya ba wato shine cikar haul wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am ta'ala ya ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu ka ce ya rasulullah la dufi fima uhiya ilayya a cikin abin da aka yi wahayi a gare ni la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ba na samun wani abu da yake haramtacce ala ta'imin a kan dukkan wani mai ci ya ci shi wato dukkan wani abinci sawa'un na nama ne ko kuma sawa'un abin da yake wato jama'ad ne sandararre ne illa an yakuna maitatan sai dai idan wannan abun wanda yake haramtaccen ya kasance mushe ne to mushe kan haramun ne aw daman masfuha ko kuma jini mai kwarara aw lahma khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun domin shi a to abubuwan da aka ambata a nan wajen da shi jini da shi mushen da jini da naman alade rijisun to wannan shi kam kazanta ne aw fisqan uhilla li ghairi llahi bi ko kuma sai dai idan wannan abin ya zamanto fasikanci ne wanda wato shine nama da aka ambaci sunan wani da aka ambaci sunan wani Allah a kansa faman turra ghayra baghin wala adin wanda ya wanda larura ta bukace shi ya zuwa ga cin wannan naman sai ya ci shi ya zuwa ga cin wannan abincin sai ya ci ghayra baghin ba yana mai wato shishigi ba shine wato mai shiga cikin haƙƙin wani wala adin ba kuma ba yana mai yin wato laifi ba mai yin zalunci fa inna rabbaka ghafurur rahim to lallai ubangijinka mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai ne ga wanda duk ya zamanto a halin larura ta sanya shi ya ci abin da yake haramu eh, bisa larurar to Allah maɗaukakin sarki yana gafarta masa wato yayin da Allah maɗaukakin sarki ya zargi shari'ar ahalul shari'ar mushrikai da cewa sun haramta abinda Allah ta'ala ya halatta musu kuma ta shi Allah bai haramta abubuwan da suka haramta ba Allah ya ce a zakare ni harrama amil unthayni amma shtamalat alaihi arhamul unthayni kamar yadda muka gani jiya shin wato mazajen ne daga cikin dangin waɗannan wato dabbobi Allah ya haramta ko kwa matayen ne ko kwa abinda ke cikin cikin cikunan matayen wato cikin matayen wato Allah bai haram wannan istifham ne na inkari Allah yana inkarin cewa bai haramta ɗaya daga cikin waɗannan ba kamar yadda su mushrikai suka haramta jinsin abubuwan da suka haramta ba tare da wata hujja daga Allah ba bal sun yi ne ta hanyar kira wato kirar ƙarya ga Allah jalla wa'ala to sai Allah ya bayyana ya ce to yanzu idan batun haramta idan ana kuna idan ku zo ni zan gaya muku abin da Allah ya haramta wato ni ni in dai am ana batun haramun ne to ni dai a cikin abin da Allah ya min wahayi babu abin da aka ce min haramun ne sai wannan domin a nuna a barrantar da shari'ar Allah wadda take daga wahayin Allah daga abin da mushrikai suka yi na haramtawa wanda yake nuna kan cewar wato yana daga cikin abin da yake mai tsanani a wajen Allah jalla wa'ala mutum ya haramta abin da Allah bai haramta ba haramta abin da Allah ya halatta kamar mutum ya haramta abin kamar mutum ya halatta abin da Allah ya haramta ne duk ɗaya ne yawanci mutane suna ganin laifi a cikin mutum ya halatta abin da Allah ya haramta Allah ya haramta shan giya saboda haka mutum ya sha giyar ya halatta ta yayin da mutum ya halatta shan giya ya kafirta to haka zalika ma yayin da abu yake halal kamar yadda shi haram ka kafirta duk wanda ya haka ya kafirta domin ya dangana haƙƙin yin shari'a ga wani Allah jalla wa'ala Allah ne kadai yake da iko shine kadai yake halattawa shine kadai yake haramtawa to Allah ya ce ma manzansa alaihi wa sallam alai ya shi dai a cikin abin da aka yi masa wahayi ga abin da abincin da yake haramtacce aka ce ala ta'imin ya tsamuhu akan wato dukkan wani abinci wanda ake ci to bai samu wani abu wanda yake haramtacce ba sai waɗannan abubuwa su ne ya ambaci abubuwa guda hudu na farko almaita mushe almaita shine dukkan abin da ya mutu hatfa anfihi ya mutu ba tare da yanka ba dukkan abin da ya mutu ba tare da an yanka shi ba wannan shine ake ce ma almaita shine kamar a a ya mutu bisa rashin lafiya ko ya mutu bisa ya je a wato ya sa kamar akuya ta sanya kanta a cikin tukunya ta shaƙe har ta mutu ko da ke wannan bana son na shiga cikin almunkhaniqat wal mawquda wannan zai zo magana su za ta zo alma dai mu dauki almaita wadda take ta mutu ba tare da wani sababi ba kamar yadda su kansu mushrikai suke cewa wadda Allah ya kashe ta wato kawai ajali ta zo mata aka ga ta mutu to wannan a shine na farko na biyu addamul musfuh jini wanda yake mai kwarara jini wanda yake mai kwarara abinda ake nufi shine wanda ake cewa jini mai bin wuka yayin da aka yanka dabba jinin da ya kwarara da yake zuba yayin da aka yanke dabba shine addamul musfu ba jini wanda yake na cikin tsoka ba ko kuma jini wanda yake bayan an feɗa dabba a cikin wato kayan ciki za ka rinka ganin jini ko da ka wanke ko da an wanke sai ka rinka ganin sauran jini wannan jinin ba shine almasfu ba wannan ya halatta domin ba zai yiwu ya zama tokan cewa ka raba nama ko ka raba abin da yake jini ya shiga ya yatsu a cikin jikinsa ka raba shi da jini ba jinin da ake nufi wanda yake kwarara yayin da aka yanka domin shi ne wanda dama larabawa sukan yi yayin da ake yanka dabba sai su kawo kwano ko kwarya ba za a bar jinin ya zuba a kasa ba sai a tara idan aka tara sai a shanya shi in aka shanya shi sai kuma a je a ɗora shi akan wuta in aka shanya shi wato ya zamanto sai sai a dora shi akan wuta sai ruwan ya tashi sai ya zamanto sandararre sai su rinka ci wani lokaci ma su haɗa shi tare da wato gashin raƙumi musamman lokacin da ake yunwa in ana yunwa yawanci sukan ci sukan yi wannan lokacin babu isasshen abinci to wannan haramun ne shi ma yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kam na same shi haram sai kuma na biyu kuma sai naman alade alade shine mun san shi dai naman alade ya hana da kashi ya hada da kashinsa da kitsansa dukkan wani abu wanda yake na jikinsa namansa shi ma haramun ne aw fisqan uhilla li ghairi llahi bihi na hudu shine dukkan naman da aka yanka sunan wani Allah yayin da aka zo yankansa ko aljan ko gunki ko wani abu wanda ake bauta ma ba Allah ba ko kuma a ce an ki a yanka sunan Allah a kai ba za a ambaci sunan Allah a kai ba saboda neman yardar aljam ko saboda neman yardar gunki shi ma wani yana daga cikin shi ma fiskan ne alfisku abin da ke nufi da alfisku shine alkhuruj an shai fita daga cikin abu to a shari'a in aka ce in aka ce abu kaza fasikanci ne ana nufin fita daga imani ko kuma fita daga da'ar Allah fita daga imani shine kafirci kafirci fasikanci ne dan fita daga imani ne haka zalika sabo fasikanci ne dan fita daga bin Allah ne to dukkan naman da ba a yanka sunan Allah a kansa ba fasikanci ne dan fita daga bin Allah ne saboda a ciki akwai rashin godiya ga Allah yayin da Allah shine ya baka wannan dukiyar kuma shine ya sallada ka akan wannan dabbar hmm? Allah ya ho kadhalika sakharna halakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah ya ce haka muka hore waɗannan dabbobi gare ku ka ga raƙumi da girmansa amma a soke shi ya zamanto ya faɗi him saniya ka ga an ja igiya an kayar da ita an yanka ta Allah ya hore ta gare mu mutum yana da hankalin da za su zai taso zai wato za su mayanka abin mahauta za su haɗa ƙarfi su yi wannan su ga dabbobin ba su da hankalin Allah bai ba su wannan tunanin ba yadda za su haɗa ƙarfi su hana mahauci ya kama ɗaya daga cikinsu su ba za su iya irin wannan shawarar ba ko an taba gani sun yi shawara sun ce za su kare kansu ba yanda za a daina yanka su to Allah ya hore su gare mu to bayan Allah ya hore waɗannan abubuwa kuma gashi Allah shine ya faɗa shine ya halitta mana su wa min al'ami hamulatan wa farsha ya halitta mana ya eh, eh, wato ya halicci daga cikin waɗannan dabbobi na gida wanda ake ɗora kaya da kuma wanda wato ake cin naman su waɗanda suke ƙanana wato ƙananan dabbobi din ya hore su gare mu to bayan Allah ya hore su sai kuma ka je ka kira sunan wani Allah yayin da za ka yanka abinda Allah ne ya baka Allah ne ya sallada ka a kansu amma sai ka je ka kira sunan wani Allah wannan shine ainihin butulci shi yasa aka kira shi alfisku to a kowanne daga cikin waɗannan akwai illar hani wanda yake nuna hikimar shari'a cewa Allah idan ya haramta abu yana haranta shi ne akwai hikima a cikin haramtawar da yi kamar yadda idan ya halatta abu akwai hikima a cikin abin da yi sabanin abin da mushrikai suka yi muna gani yadda ayoyin nan suka nuna mana cewa hal inda kun min ilmin fa tukhrijuhu lana kuna da wani ilimi da za ku fitar mana da shi akan cewa Allah ne ya haramta wannan babu wani wato hikima a cikin haramtawar wanda za a domin na farko dai ga at-tahakkum kun zo abubuwan da suke kama da juna kun rarraba su a cikin hukunci kun ce wannan halal ne wannan ko ba halal bane idan ya zamanto haka ya halatta ga maza bai halatta ga mata ba idan kuma ya zamanto haka to kowa zai iya ci duk wannan ba bisa wata hikima wadda yake za ku iya bayarwa ba dan Allah ya musu kalubale in kuna da wani ilimi ku kawo da ya zamanto kan cewa ba su kawo ba Allah ya ce kawai zato kuke bi kuma kuna yankan magana ne kuna faɗinta to shi ko Allah abin da ya haramta akwai hikima a ciki na farko mu duba almaita waɗannan guda uku da mushe da jini da naman alade Allah ya ce fa innahu rijsun wannan zamir din na alha waɗansu sun ce yana komawa zuwa ga naman alade naman alade rijisun ne amma a zahir shi ne kan cewa wannan zamirin yana komawa zuwa ga abubuwa guda uku din nan domin ayat ta zo ne ta faɗi abubuwan da suke haramun da kuma illar da yasa aka haramta su saboda haka ba zai yiwu ba shi na ƙarshe an faɗi illarsa shine fasikanci ya zamanto su kuma wannan ba faɗi illar ya zamanto kawai ɗaya aka zaɓa a cikin guda ukun aka faɗi illar haramci sauran bin kuma ba haɗi illar haramcin su ba don haka wannan fa'innahu ai fa'innal mazkurat ko kuma fa'innal mazkur abinda aka ambata din to rijisun dauda ne wanda yake shine al-azhar shine a birnin jayarwa wajen malam wajen wajen a waɗansu daga cikin malamai kuma shine rajihi a bisa fahimtar mu insha Allah ar-rijis abinda ake nufi da ar-rijis shine dauda da shi yasa ake ce ma kuma najasa ita ma ta ake ce mata rijis annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je ya tsuguna zai yi bayan zai biya bukatarsa ya yi bawali sai ya nemi a kawo masa ya ce itini bi talatati ahjar ya ce ma abdullahi bin mas'ud kawo mun wato a hoge guda uku sai ya kawo masa yan duwatsu guda sai bai samu ba sai ya kawo masa dutse biyu da kashin dabba sai ya jifa da kashin wannan dabba kashin jaki ne ya ce innahu riks wannan dauda ne riks da ma'anar su duk daya dauda ne ma'ana na jasa ne to saboda haka an sifanta waɗannan abubuwa da cewa su na jasa ne wato illar hannun illar haramcinsu shine abin da ke cikinsu na dauɗa na abin da yake wato kyama na ƙazanta na farko dai ita wato shi dai mushe mushe idan ya mutu musa abin da yake faruwa da shi daga zarar abu ya mutu Shi kenan za a ga ya soma ɗoyi ya soma wari wanda yake wannan warin ya daga cikin wannan kazantar ya daga cikin wannan dauɗa kuma yanzu gashi ilimi ya nuna kan cewa irin waɗannan dabbobi su ne za ka kan cewa suna da ƙwayoyin cuta suna da ƙwayoyin cuta don haka wato ko don haka masu wato ilimin likitocin dabbobi ba za su baka kaci irin wannan ba sai an ce an je ko da ba su imani da shari'a ba sai su ce sai an je an fede an ga me yasa ta mutu dan ta yi wata cuta ce wadda da haka kai ma wannan cutar za ta biyo ta same ka domin akwai waɗansu ƙwayoyin cuta da su ne suka kai ta lahira saboda haka su ma sai su zo su shiga cikin jikinka su sanya maka cuta saboda haka aka wannan yana ya dace da kan cewar a haramta mana cin wannan saboda abin da ke cikinta na wato illa da cuta wanda yake mabubbugar wannan cutar shine na wato dauɗa da kuma ƙazantar da ke cikin mushi na biyu jini jini wanda yake aka tattara shi jini wanda yake na mai kwarara ya daga cikin jini mai kwarara wanda ɗazuban ambata ba shine wanda yake zaka ga aje a yanke jijiyar raƙumi ko saniya sannan sai a tari jinin ba za a iya yanka dabbar ba amma sai a je sai a yanke jijiyar sai jinin ya sha kwara ya kwarara ya kwarara sannan sai a ɗebi toka sai a saka don jinin ya tsaya sai a wannan jinin shi ma sai a je a bararraka shi sai a rinka cinsa haka to duk suna yin wannan to shi shi ma jini rijisun shi ma dauɗa ne saboda abin da ke cikin jini na ƙwayoyin cuta abin da ke cikin jini na ƙwayoyin cuta wanda yake yayin da ya zamanto ya fita daga jiki ya kwarara to dukkan wani amfani da ke cikin wannan jinin ya ɓaci ga mutum dai saboda haka ya sannan kuma akwai wata illa wanda ba lalle ne zahirin ba lalle ne ilimi ya bayyanar da shi ba amma kuma shari'a ta tabbatar da shi da kuma hukunci na ɗabi'a shine kan cewa shan jini yana kawo ke ƙasar zuciya da rashin tsoro da rashin wato zuciya ya zamanto kan cewar wani abu ya razana ta saboda haka duk abin da za a faɗa ma na wa'azi da ban tsoro da alkur'ani ko gizo mutum ba zai yi ba shan jini yana kawo wannan saboda haka kazantar da ke cikin jini ita ce take kawo wato kazanta ce ma'anawiya ai kazanta ce wadda take tasiri ma'anawi ba tasiri wanda yake na cuta don ta yi mutum ya tsira daga cutar kamuwa da cutar wato jiki ba amma zai iya kamuwa da cutar zuciya cutar ruhi wadda ta fi tsanani ta fi muni don ita wannan cutar ba ta da ba za ka je asibiti a baka fanadol ka sha ka samu magani daga cikinta ba cuta ce wadda yake sai ka gama rayuwarka baka samu maganinta ba don watakila wannan ne zai zamanto sanadiyar kafirci a cikin zuciya kafirci ko ba za ka je asibiti ka ce ga clinic da ake maganin kafirci ba ko ake maganin munafunci ko ake maganin ke kasar zuci ko ake maganin rashin tausayi abu ne wanda yake idan Allah ya cire wannan daga cikin zuciyarka to sai illa masha Allah haka zalika na uku lahma khinzir naman alade shi ma naman alade dauda ne yanzu ilimi ya tabbatar da kan cewa akwai cututtuk akwai kwayoyin cuta da ake cin da ake samun su daga naman alade hmm? ah, ya ma ake ce mata tiniya wace ce wanda da suke biology da sun sani ana samun wannan kwayoyin cutar da yake sanya cuta wanda yake a cikin naman alade yake yake sanya wannan cutar banda wannan kuma kazantar da ke cikin alade tana kawo tasirin cuta wadda ke ta ma ma'anawiya daga cikin wannan shine wato fitsara da rashin jin kunya da rashin jin kunya mai cin alade bai san kunya ba mai cin alade bai san kishi ba sau da haka mai cin alade bai damu ba a gabansa a yi zina da matarsa hmm? sai ce shi daɗi ma yake ji bai damu ba a yi zina da yarsa ko da kanwarsa a gabansa bai damu ba cin alade yana sa wannan cin alade yana sa wannan kamar yadda malaman ɗabi'a suka tabbatar kuma muna gani ɗin a cikin alamar wanda suke yawan cin alade ɗin akwai misalai wanda yake wanda yake ni dai na jijji su ma na ayyanannu wanda yake sun shahara da cin alade kuma za ka gan su din wato tamkar aladen suke saboda mutum ya tasirantuwa da namansa to kamar yadda alade yake dauda haka zalika wanda yake cin namansa shi ma haka zai zamanto to kun ga ya dace akwai hikima a cikin haramta waɗannan shi ku na ƙarshe wato wanda yake shine abinda ba ambaci sunan Allah wajen yankansa ba Allah ya ce wannan fasikanci ne wato fita daga da'a ne ai abu ne na aikin fasikanci na aikin fita daga da'ar Allah domin akwai butulci ga Allah shine Allah ya yi maka ni'ima ka butulce masa har ma kana kyama kana kyashin ka ambaci sunansa akan dabbar da zaka yanka bayan kuma shi ya baka shi ya hore ta shi ya hore ta gare ka to butulci kuwa butulci kuwa abu ne wanda yake hatta a cikin jahiliya suna suna wato suna neman tsari daga gare shi saboda duk wanda zai zamanto butulu ga Allah jalla wa ala to shine kuma zai zamanto butulu ga mutane wanda ku yake butulu ga mutane mutane ba sa son mu'amala da shi ba wanda zai so ya mu'amala da wanda bai san ma'arufi ba wanda bai san an yi masa an kyautata masa ba ya ji daɗin an kyautata masa ya nuna ya nuna jin daɗin an kyautata masa to wannan ba mutum bane wannan ba mutum bane a cikin ɗabi'ar tsakanin mutane to balantana kuma wanda ya ma Allah wannan saboda haka waɗannan abubuwa guda uku sai ya zama tukan Allah ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da nake samu haramtacce sai waɗannan abubuwa guda uku wannan a cikin sura ce makkiya wannan bai hana bayan an zo madina a waɗansu abubuwan suka zo wanda aka ƙara tabbatar da haramcinsu ba waɗansu sun yi sun yi ta masuki da wannan suka ce wannan su ne kaɗai haramu duk sauran duk sauran nama halal ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya haramta waɗansu abubuwa daga baya daga ciki ya haramta cin naman jaki na gida a ranar yakin haibar jaki ya haramta cinsa to waɗansu suna cewa menene illar waɗansu suka ce illar saboda cewar shi ne abin da ake amfani da shi ake ɗora kaya a kai saboda haka idan aka halatta wa mutane su ci to sai ya zama to cewa mutane sun rasa dabbar da za su rinka ɗaura kaya ba wai don illar a jikin naman jakin ba ne amma hadisin abdullahi bin mas'ud ya nuna kan cewa illar shine kan cewa shi ma namansa najasa ne saboda haka shi ma illar da ke cikin najasa din tana tare da shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kashinsa da cewa fa innahu riks najasa ne saboda haka dan haka aka haramta cin naman alade haka zalika annabi sallallahu alaihi naman jaki na gida banda jakin dawa haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kulli dhi eh, eh, kulli dhi dhinabin min as-siba wa dhi mikhlabin min at-tayr dukkan dabba mai fika dukkan wato dabba mai farauta da fika shine kamar zaki da damusa da mage da kare da eh, gafiya tana da fika kwarai gafiya ko tana da fika kuma siba ne tana cin nama eh, to saboda haka ita ma ce nan eh bata ci a'a waje kaza daban ce jallala kaza mai cin abin nan wannan daban ce asali kaza bata ci to a eh na'am dukkan kulli zinabin min as-siba haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to abinda Allah ya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kama abinda Allah ya haramta ne kada wani ya ci ya koshi yana miƙe yana miƙe akan shimfidar ya ce shi ya karanta littafin Allah abinda kawai ku gani ku karanta littafin Allah abinda kawai yake haram a cikin littafin Allah shi za ku haramta to yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kama abinda Allah ya haramta ne sannan yace to ku tafa daka ku ji annab sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin dukkan wato dabba mai farauta mai fika da kuma dukkan tsuntsu wanda yake shima wanda yake mai kaifin wato farce shine kamar irin su shirwa su hankaka su shahu mm, da su mikiya duk waɗannan su ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya haramta cinsu kun ga baya cikin wannan annan ya ce kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama waɗannan su ne kadai suke haramu to amma daga baya kuma waɗannan da suka zo za a ce an saba qur'ani a'a wannan ba wani abu bane illa takhsis takhsis aka yi na abin da yake aka ce ko ya nuna kan cewa dukkan sauran waɗannan bil mafhum in ba waɗannan guda hudun ba halal ne to daga baya aka cikin waɗanda aka halatta din sai aka yi takhsisin waɗansu aka fito da su daga cikin da'irar halal aka yi su cikin da'irar haram bisa umarni na mai shari'a salawatu eh, lahi wasalamuhu alai dan shine yake da sultani daga Allah kan ya isar da muradin Allah wajen halacci da wajen haramci ungulu ba za a iya cinta ba saboda ita ma tana daga cikin abu ita ma tana da farci sannan kuma ita ma cin cin mushe take cin mushe take ba kuma ba wai kan cewar takan ci abin da ba mushe ba ita dama asali abincinta din dama mushe ne jallala ce to haka zalika an haramta almunkhaniqa dabba da aka shaƙe har ta mutu wal mawquda da wadda aka dake ta aka dake ta har ta mutu wan natiha da wadda aka soke ta har ta mutu wal mutaraddiya da wadda aka jeho ta daga tsauni daga tudu har ta faɗi ta mutu shine kamar wanda yake za a sa mata lantarki in aka sa mata lantarki sai ta sama ta faɗo ta mutu da kuma wa ma akala sabo da wadda wato zaki ko kura ta ci kamar dabba kamar barewa ka je ka ga barewa zaki ya farke cikin ya tafi ya bar sauran jikin ka ce to a ga nama da aka ka ce za ka ci sauran wannan ita ma haramun ce illa ma zakkaitum sai wanda aka yanka daga cikin waɗannan su ne wanda yake kamar yadda muka gani a cikin suratul ma'ida ta zamanto in an kyale ta an riga wato an riga an wato ba kai ba kai ta zuwa ga makasa ba yanda zai zamanto kan shine ya zamanto an hanjinta ya fito ko kwakwalwarta ta fito ko bargon kashin bayanta ya karye har ya fito hmm, amma kamar wanda aka kawai karya ta ko kuma kawai tana dingishi hmm, aka samu aka yanka daga cikin waɗannan jinsin waɗanda aka shaƙe ko aka doka ko aka caka ko aka jeho daga sama ko kuma dabba ta cita wato ta yi mata rauni in dai bata kai in dai wanda yake bata kai ta zuwa ga makasa bane idan har aka yi bismillah aka yanka za a iya ci amma an ya kai ta ga makasa ba za a iya cinta ba to su ma kun ga alkur'ani ya ƙara ilhakin waɗansu daga cikin abubuwa da suke haramun to duk cikin waɗannan a cikin halin ihtiyari ne halin zabi. amma duk wanda ya zamanto yana cikin halin larura al-larura shine mutum ya zamanto yana bukata matsananciyar bukata al-itrar shine tsananin bukata wanda idan bai samu biyan wannan bukatar ba ransa zai halaka ko cuta za ta same shi ko gabarsa za ta mutu ko wani amfani na jikinsa zai salwanta wannan shine abin da ake nufi da darura wato salwantar rai ko salwantar lafiya ko salwantar amfanin gaba ko salwantar ita kanta gaba da kamar ala misali kana cikin jin yunwa yunwa ta yi tsanani idan ya zamanto kan cewar baka baka ci ba baka samu abin da zaka ci ba to kana da alamar kana cutar alsa cutar alsa za ta tashi kaga ka rasa lafiya to wannan hali ne na larura sanin kana cikin halin larura ko baka cikin halin warura shine ake ce mata haqiqul manam shine abu na ilimin fiqihu da kake bukata rayayye kake bukatar ka san cewa wannan hukuncin ya hau kanka ko bai hau kanka ba dole ka sami ilimin yadda za ka hukunta kanka akan wannan sai ka koma zuwa ga fatawa ka tambayi malamai kan cewa ga halin da nake ciki ya halatta na shiga cikin halin larura wannan larura ce to idan ka shiga cikin larura to ya halatta ka ci daga cikin abubuwan da aka haramta za ka iya cin almaita za ka iya cin za ka iya shan jini domin halin larura ne za ka iya cin naman alade za ka iya cin wanda majusu ya yanka hmm, wanda ɗan bori ya yanka ga gunkinsa za ka iya ci bisa halin larura to amma kamar ka'ida ta malamai ta ce a ad ta tuqaddaru bi ha? ana iyakance larura da gwargwadonta kada abin da bai kai larura ba ce larura ne kada abin da bai kai larura ba ce larura ne don haka tahqiqul manaf tabbatar da cewa wannan abu larura ne ko ba larura ba wannan nau'i ne na ijtihadi ba ijtihadi na kasancewa larura tana halatta wannan ba a'a na kasancewar wani yana cikin larura ni ina cikin larura wani kuma baya cikin larura wannan ijtihadi ne nau'i ne na ijtihadi wanda idan ka fahimci halin da in ka fahimci abinda malamai suka ce kai kanka zaka iya yin wannan ijtihadi in kuma kai in kuma ya zamanto ba za ka iya ba to sai ka mayar da shi ya zuwa ga malamai ka sifanta halin da kake ciki ga halin da nake ciki ga halin da nake ciki wannan larura ce da take halatta mun na ci nama to zaka iya ci kuma aka kayyada larurar da kan cewa ghaira baghin ba wanda yake wato me aka kayyade halin da aka halatta ci din da kan cewa ba sabanin wanda yake albaghi shine me yin bagyu mai yin mai shiga haƙƙin waɗansu kamar mutumin shine waɗansu suke fasara da kan cewa kamar mutumin da yayi tafiya domin domin fashi da domin domin fashi da makami wannan albaghi ne ko kuma mutumin da ya ɗauki makami yake yaƙi da musulmi wannan albari ne ba za a halatta masa wannan ruksar ba ko da ya shiga cikin halin larura ne ba za a halatta masa ba wala adin ba kuma mai wuce iyakar shari'a ba mai yin laifi mai yin laifi ya yi wannan abin ne ba dan dabara ce kawai ya kawo ba dan larura din ba so yake ya halatta ma kansa abin da Allah ya haramta masa to wannan yana daga cikin al wato al-i'tida to Allah ya ce ubangijinka gafurun rahim mai rahama ne mai jin kai kun ga a can a cikin suratul ma'ida yayin da a cikin suratul baqara da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu iyyahu ta'budun inna ma harrama alaykum al-maytatu mayta inna ma harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma khinzir aw ma wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala adin fala ithma alaihi sai yace inna allaha rahim can da yake khitabi ne da ake ma muminai sai Allah ya ce to Allah mai ghafurur rahim amma anan da yake an kawo shi ne dan ai kalubale ga mushrikai an nuna kan cewa to gafa abinda Allah ya haramta sai Allah ya ce to amma akwai halin da za ku shiga cikin halin larura da za a halatta muku wannan abin da Allah ya haramta dan a nuna kan cewa shari'ar wato dan a nuna cewar ita shari'ar ta Allah mai sauƙi ce mai kula ce da buƙatar ku sai aka dangana wato gafarar da rahamar ya zuwa ga ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya bashi shari'a wato kamar aka ware mushrikai da cewa shi ba ubangijin su bane min babi Allahu waliyul ladina amanu Allahu waliyul ladina amanu da kuma Ladina kafaru awliya'uhum at-taghut Allah shine waliyul mu'minai su ka kafirai auliya su ne gumaka to sai aka ware su aka ware shirkai aka ce fa inna rabbaka ubangijinka da ya maka wannan shari'a mai gafara ne mai jin kai saboda haka ya sanya shari'ar tasa a gare ku ya ku muminai mabiya wannan annabi da ubangijin sai bashi wannan shari'a ya zamanto kan cewa wato ya ku fusha ya ba ku yalwa ya ba ku sauki wanda yana daga cikin gafararsa yana daga cikin kuma rahamarsa na'am Allah ya ce wa alal ladina hadu haramna kulladhi dhufurin wadan akan waɗanda kuma suka zama suka suka yahudantu suka zamanto wato akan yahudawa haramna kulladhi dhufurin mun haramta musu dukkan abin dukkan dabba mai farci ana nufin raƙumi kenan da kuma irin da raƙumi da irin sijimuna wato dukkan abin da yake ba saniya ba dabba mai kofato ba daga cikin dabbobin gida wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma daga cikin naman saniya da kuma naman tumakai haramna alaihim shuhumahuma sai muka haramta musu kitsan su wato kitsan dabba a kitsan saniya da kuma kitsan wato alghanam sune awaki da tumakai illa ma hamalar zuhuruhuma sai dai kitsan da yake kashin gadon bayan su shine yake sai dai kitsan da yake akan kashin gadon bayan su kitse da yake lullube da kashin gadon baya ka san ko in ana so a san cewa dabba wato mai tsoka ce dama za a zo a kama kashin bayan ne a ji in an ji da ɗan kitse a wajen wato mai ni'ima ce kenan to wannan kitsan aka halar wannan an haramta musu amma in ban da shi dukkan sauran kitse a jikin shanu a jikin saniya ko a jikin rago ko tinkiya ko taure ko akuya haramun ne ga yahudawa awil hawaya ko kuma kitsan da ya lullube namun wato namun a kayan ciki wato kitsan da yake ya lullube na kayan ciki kamar kitsan da ya lullube tumbi za ga ai tumbin abin nan rago idan aka ci in aka cire sai ga sai ga daga yana wannan kitsan ma shi yafi komai dadi wajen yin kakide to to wannan wannan an halatta musu shi aw mahtalata bi azm ko kuma kitsan da ya cakuda da kashi shi ma wannan an haramta musu shi shine kamar kitsan wato abin nan shine kamar kitsan da ya lullube wato kuturin dabbobi din zalika jazainahum bi baghihim wannan haramtawa da muka yi ma yahudawa saka abin nan da haka muka mun sakanta musu da shine bi baghihim saboda zalunci da suka kasance suna aikatawa wanda aka ambata mana a cikin suratul nisa wa inna la sadiqun kuma lallai mu inji Allah mu masu gaskiya ne a cikin abin da muke labartawa da kuma a cikin abin da muke yi na alkawari Allah nan sai ya ya biyar da abin da ya haramta a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da yake haramtacce a cikin shari'ar ahlul kitab domin isa matuƙa wajen raddi ga mushrikai dan a nuna musu sune wararru sune aware sune wanda suke abin da suka haramta bai dogara bai dogaro ga wani littafi na Allah ba wala wani sakon wani annabi sai Allah ya nuna abu to in kuma musulmi a cikin abin da aka yi wahayi na alkur'ani babu haram sai waɗannan abubuwa guda hudu yahudu kuma ga abin da muka haramta musu saboda haka kun ga duk a cikin waɗannan da abin da aka haramta ma musulmi da abin da aka haramta ma yahudu babu irin jinsin abin da mushrikai suka haramta ma kawukansu domin a nuna kan cewa abin da suka haramta musu bai bai dogaro ya zuwa ga wani addini wanda yake addini na gaskiya ba to nan an ambaci cewar an haramta ma yahudawa cin naman raƙumi da kuma duk abin da ya kama da raƙumi na kamar wato shine kamar irin su jimina amma an halatta musu cin naman saniya an halatta musu cin naman wato awaki da tumakai amma a ciki kuma dan Allah ya takura musu dan Allah ya tsananta musu sai ya ce a banda kitse saboda da aka haramta wa mutum kitse kaga kenan wani juz'in naman zai dole ya tafi don wani kitsan ba za ka raba shi da nama ba sai ka yanki nama kaga wannan akwai takura a ciki shi kansa aikin dabbar shi yasa wato kosha naman yahudawa naman yahudawa yake da wahala sai masu tsanani wajen bin addinin suke yi da haka su kake ganin kan cewa akwai abin nan wurin yankan naman su wuri ne daban da malamai wanda suke zuwa su tabbatar an bi doka taura. akwai tsanani a ciki saboda sun tsananta wajen saban Allah Allah ya tsananta musu wajen bin Allah bin Allah ya zama to mai tsanani a gare su don haka abincinsu yake da tsanani yake da wahala yake da wahala samu shi yasa in kaje in ka gari wanda yake ka rasa inda za ka ci naman halal gari ne na mushirikai sai ka ji akwai mayanka ta yahudawa je ka sai namanka baki aleku kada ka wani damu domin su mu an sauƙaƙa mana bisa tsananta da aka yi in suna bin doka a taura ce to ka je ka ci naman su ka je ka sai nama a wajensu haka gidan abinci inda aka ce in baka samu irin dakin abinci da ake cewa halal restaurant din nan ba sai kaga an ce ko sha abincin yahudawa kenan je ka ci saboda naman su in dai an yi shi bisa shari'ar su ne to ya tabbas ya yi muwafaka da shari'ar musulunci da ma ƙari wajen tsanani saboda haka su domin su abinda aka haramta musu an tsananta musu a cikin haramci to don haka a cikin kitsan duk kitse ya haramta a gare su sai jinsi guda uku wanda shine kadai ya halatta gare su shine kitsan da yake kashin da yake kan kashin bayan dabba da kuma kitsan da ya lullube kayan ciki da kuma kitsan da ya haɗu tare da kashi shine kamar kitsan wato kuturi to Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi mai yahudawa haka ne saboda wato wuce gona da irinsu da suka yi kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa aklihim riba wa qad anhu wa aklihim amwalan nas bil batil ga abubuwan da ya faɗa ce saboda zalunci na ahlul kitab muka haramta musu dadadan abubuwa da da suke halal a gare su wa bi saddihim an sabilillahi kafira da hana mutane bin tafarkin Allah hana yawan hana wasu da suke ga mutane su bi hanyar Allah shine suka kokarin da suke ta yi su koye sifar annabi sallallahu alaihi wasallam wa aklihim riba da cin riba da suka yi wa aklihim amwalan nasu bil batil da cin dukiyoyin mutane ba da bisa ƙarya shine rashawa cikin addini kawo kuɗi a baka fatawa sauran mutane mu ce musu haram amma kai in ka kawo kuɗi sai mu ce maka halal ne to kaga wannan kuɗin da aka bayar shine aklu amwalin nasi bil batil al aklu bid dini kenan ci da addini yahudu sune suke dan haka duk malami da yake ci da addini to ya zama to shi ma ya koyi yahudawa yahudawa sune sa, Allah ya ce wa inna la sadiqun wannan yana da kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul sadaqallah ce ne Allah yi gaskiya wajen bayanin hukuncinsa sai ga Allah yakan faɗi wannan na'am كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك إذا سكك أريتاك يا رسول الله فيما جئت به أتكين أبن كزو دشي فقل ربكم ذو رحمة واسعة توشيني أبنججنكو ما أبو تشن رحمة نيمي يلوى مي جرما رحمة ما أبو تشن رحمة تشي مي جرما ya wato ta hanyar bai yi muku ukuba bai muku bai gaggauta yin ukuba a gare ku ba sai ya hakuri ya kyale ku la'alla waɗansu ku za su tuba kaga wannan rahama ce ta Allah su mutane suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam amma maimakon ya halaka su su mutu a cikin kafirci sai ya saurara musu Allah madaukakin sarki ya sanya suka tuba suka shiga cikin addinin musulunci to wannan rahamar Allah ce wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin kuma wato tsananin Allah ba a kawar da shi ga mutane waɗanda suke mujirmai ai wato Allah kamar nan bai ce tunda makami ne na a kwadaitar sai aka fara kwadaitarwa amma kuma Allah koyaushe ya kwadaitar kuma baya kyale mutane su sakankance sai kuma ya tsoratar da su don yayin da mutum aka yi masa kwadayi ake ta gaggaya masa kyakkyawa sai ya sakankance ce a ai ba komai Allah mai jin kai ne ai za mu samu rahama to shine sai kuma Allah ya biyo da faɗan a janibin tsananinsa i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabu shadid huwa al-azabu alim kai ka ba bayina labari cewa ni mai gafara ne mai jin kai kuma azaba ta azaba ce mai radadi to nan zai ce qur rabbukum dhu rahmatin wasi'a wala yuraddu ba'suhu ai kamar ya ce ne wa rabbukum dhu ba'sin kuma ubangijin ma abucin damka mai tsanani ne wala yuraddu ba'suhu damkarsa kuwa ba a kawar da ita ga mutane mujrimai yayin da Allah madaukakin sarki ya wato ya dimki mutane da saboda zalincin su to babu wanda isa ya raddun wannan wala yuraddu ba'su anil qaumil mujrimin kama kuma yanda Allah ta'ala yake cewa inna akhdahu alimun kaza wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura haka damkar ubangijinka take idan ya danki wato alqaryatu rikon Allah damƙarsa alimun mai tsanani ce shadid wato mai raɗaɗi ce mai tsanani saboda haka wannan babu da wato annabsar ake nuna ne ke nuna ma annabsar sallallahu yake da mallaka da zai ba mutane tsoro da shi illa wannan ya ba su tsoro da tsananin Allah da sifarsa ta wato da hukubar Allah da kuma sifarsa ta kan cewa shi mai tsananin ƙarfi ne kuma mai tsanani ne wajen azabarsa idan ya yi azabar ya kuma kuɗaitar da su da sifar Allah ta jin kai da rahama domin mai hankali ya yi tunani ya ga wannan ya karɓa ba abin da ake da iko da shi haka, zalika duk wani mai wa'azi ba ka da ikon wani abu illa ka yi gargaɗi ka kuma yi bishara shikenan to abin da aka yi kenan in sun karyata ka ya rasulallah to ka gaya musu kan cewa to ubangijinku ya ku mushrikai da kuka karyata ubangijinku ne zu rahmatin wasiya kada ku ɗebe tsona daga gare shi kada ku ɗauka cewa karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da kuka shi kenan ne karshe ba za ku samu mafita ba a'a Allah mai yawan rahama mai yalwar rahama ne zai iya karɓan tubanku ya daga cikin rahama sai karɓi tubanku idan kuka dawo kuka daina kafircin kuka daina karyatawa sai Allah ya karɓe ku in ku ba ku yi ba to mai tsanani ne fa kuma tsananinsa ba a kawar da shi ga mujirmai mafhumin wannan tsananin Allah ana kawar da shi ga wanda ba mujirmai ba su ne waɗanda suke mumine سيقول الذين أشركوا لو sha'a ولله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين الله يتي سيقول الذين أشركوا waɗanda suka yi shirka za su ce maka lausha Allahuma ashrakna da Allah ya so da ba mu shirka ba wala aba'una iyayenmu ma da ba su shirka ba wala haramna min shay da kuma ba mu haramta wani abu ba wato shirkar da muka yi da haramta abubuwan da muka haramta ai Allah ne ya so kadhalika kadzdzaba ladina min qablihim kamar yanda waɗannan suka karyata haka waɗanda suka gabace su suma suka karyata hatta zaqu ba'sana har sai da suka dandana azabar mu qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana ce ne musu shin kuna da wani ilimi da cewar Allah ya yarda da shirkar da kuke ya yarda da haramta da kuke ba da sultani ba fatukhrijuhu lana ku fitan mana da ilimin ai wato ba ku da shi Dangwale gwale su ne sun da ba su da shi sun an san ansar shi ne ba su da shi in tattabi'una illa dhanna ba ku dai ba ku abun komai a cikin wannan abin da kuke faɗa illa dhanna sai zato eh, in an wa in antum illa tahrusun kuma ku ba ku yin komai sai yanka kawai kuna faɗa ba da hujja ba qul falillahi albali hujjatul baliga ce ne to hujja mi isa matuka wajen hujja mi isa matuka wajen sha'anin wajen lamarinta to wannan matabbaci ta tabbata ga Allah jalla wa ala falau sha alhadakum ajma'in lallai da Allah ya so da ya shirye ku gabaki ɗayan ku wannan wato Allah yana inkari ga mushrikai ne akan hujja da kaddara da suke yi wato suka ce ai da Allah ya so da ba mu shirka ba da muka yi shirkar dan me zaka zo ka ce mu daina shirka da Allah ya so ai ba zai ba mu bi ba tunda ku Allah ya kyale mu muka yi shirka to kenan Allah yana so dan haka dan me zaka hana mu kuma wannan abin da muka haramta muka haramta muka ce mun haramta ba kan wannan da Allah ya so da ba mi ba mu ba da basi ba da haka dan me zaka yi mana inkari duk wanda yake hujja da addara hujjarsa ita ce ita ce hujja marar asasi shi yasa Allah ya ce falillahi alhujjatul baliga Allah shine mai hujja don ba wanda duk wanda ya hujja da kaddara yayi naƙuri hmm? duk wanda ya hujja da kaddara yayi ya rusa kansa domin yanzu kamar su sun yi hujja cewa suka ce ai da Allah ya so da ba mu shirka ba to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai da Allah ya so da ban ce ku daina shirka ba na ce ku daina shirka kun ce dan me zan ce ku daina shirka to ni ma da Allah ya so da ban faɗa ba tunda na faɗa Allah ya so kenan saboda ku kun ce tunda kun yi Allah ya so to ni ma tunda na ce ku daina Allah ya so saboda haka kenan Allah ya so na ce wato Allah ya so ku yi Allah ya so kar ku yi wannan zai iya yiwa a hankali Allah ya so ku Allah ya so ku shirka kuma Allah ya so karku shirka tunda na ce kar ku yi kuma da Allah da Allah ya so da ban faɗa ba saboda haka Allah ya so na ce kar ku yi kenan dan haka Allah ya so kada ku shirka ku kuma kun ce da Allah ya so da ba mu shirka ba saboda haka Allah ya so mu shirka haka suke cewa dan haka ba wanda zai hujja da kaddara sai wanda yake hujjatu wato hujjatuhum dahidatun inda rabbihim kamar yadda Allah ya ce hujjar su wato rusassa ce wajen ubangijinsu kamar mutum ne ya zo ya kashe ɗanka sai ka ce ya za ka zo ka yi ah, wallahi haka Allah haka Allah ya so to don haka bari ni ma in kashe ka ni ma sai in ce haka Allah ya so a ah, kada ka kashe ni don me za ka kashe ni baka san cewa kisa haramun bane a ah, to kai baka san cewa kisa haramun bane da ka faɗa to ai ni Allah ne so to ni ma Allah ne so na kashe ka kaga shikenan babu shari'a kenan shi yasa ba a hujja da kaddara saboda shi nufin Allah ba wanda ya san shi nufin Allah ba wanda ya san shi shi yasa Allah nan sai ya ce musu kuna da hujja cewa da Allah ya kyale ku kai shirkar Allah ya so shirkar taku in kuna da ilimi akan wannan ku kawo mu gani ni ina da ilimi da Allah ya ce da Allah ya so in ce muku kada ku yi shirka kuma na ce muku kada ku yi shirka da Allah ya nufa haka kuma ya so haka dalili na cewa ya so haka yayi wahayi gare ni cewa ya so kada ku yi shirka ni ina da hujja amma ku ku kawo hal inda kun min ilmin fa tukhrijuhu lana ni na fitar da nawa ku kuna da wani ilimi ku fitar da shi a gare mu saboda ba su da shi sai Allah ya ce musu in yattabi'una illa dhanna in tattabi'una illa dhanna ba ku da wata hujja kawai kuna ba ku abin komai sai zato kuma kawai kuna yanka ne kuna faɗa to ku zo ku ji abin da yake magana ulfa falillahi hujjatul baliga hujja mai isa matuka tana wajen Allah cewa kaddara a wajensa take kuma shi ne kaɗai yake da ilimin abin da ya nufi ba wanda ya san abin da Allah ya nufa amma kuma Allah ya bayyana abin da yake so da abin da baya so saboda haka hujja tana wajen Allah ya kama ka da hujja ya ce ka yi ba kai ba saboda haka ya maka azaba akan baka bi umarninsa ba ya ce ka yi ka yi ya maka ya kamar yadda ya maka alkawari saboda haka hujja ta Allah ce tun da ya aiko manzanni falau sha alhadakum ajma'in da Allah ya so da zai shirye da ku gabaki daya to nan wajen ba an kawo dai wannan iradar bace da suke korewa da suke cewa mu ma da Allah ya so da ba mu shirka ba nan kuma gashi ya ce da Allah ya so da ya shirye ku ga baki daya me bambancin wannan da wancan shine bambancin wancan nasu shine kan cewa sun ce irada Allah jiri take da san Allah nan kuwa Allah ya bayyana cewa akwai nufin akwai nufin Allah sannan kuma akwai abin da yake so shine Allah yana shiriya yana son shiriyar ku kuma ya bayyana mecece shiriyar inda ya so da sai shirye ku ga baki daya saboda haka wannan tabbatar da wannan iradar tasa ce da kuma tabbatar da almashi'a wanda muke ake kiranta al-iradatu shar'iyya mun yi bayanin wannan a cikin karatun mu na shekarun baya da suka wuce cewa Allah yana da wato Allah akwai akwai nufin Allah wanda abinda Allah ya nufi cewa zai afku wannan ba wanda ya san shine a cikin lauhul mahfuz ba wanda ya san wannan sai Allah kuma Allah yana da shari'a da ya saukar umarninsa da hannunsa ku yi kaza dan ina sansa ku bar kaza dan bana sonsa sansa wala yarda li ibadihi al baya yarda kafirci baya son kafirci ga bayinsa wa in tashkuru yardahu lakum in kuka yi godiya ga Allah yana yarda da wannan ya bayyana wannan to wannan shine ya ba ku zabi in kun so ku yi in ba ku so ba kada ku yi amma da ya bayyana muku in kuka yi yana so in ba ku yi ba baya so amma za ku yi ko ba za ku yi ba wannan ilimin yana wajensa ba wanda ya san wannan sai shi amma yana son wannan ko baya son wannan wannan ilimi ne da ya baku ya gaya muku to haka yana da hujja mai isa matuka amma waccan mashi'a tasa ta nufinsa cewa waye zai shiryar wane ne ba zai shiryar ba wannan yana wajensa a cikin lauhul mahfuz shine kada ya san wannan ya nufi abubakar ya imani kuma yana son imanin abubakar don ya umarci imani kuma sai na abubakar ya amsa imanin ya amsa kiran ya yi imani Allah ya abubakar bai imani ba sai da nufin Allah ya nufi abu jahal ya zama kafiri abu jahal bai zama kafiri ba sai da nufin Allah don Allah ne ya nufa haka da Allah ya nufa da sai ya zamanto kafir mumini amma Allah ya nufi jahilcinsa amma ya nufi kafircinsa amma Allah bai yadda da kafircin Abu Jahal ba bai yadda da kafirci ba na kowa ma saboda baya son kafirci amma kuma duk wanda ya kafirci bai yi kafirci ba sai da nufin sani ne dan ba abin da yake fita daga cikin dukunsa amma ba wanda ya san cewa abin da Allah ya nufa gare shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ya rasulullah wannan abin da muke abu ne wanda an riga an gama shi ko kuma mu ne muke fararsa yace abu ne wanda yake an riga an gama shi sai kace dan me zamu yi aiki dan me zamu yi aiki yace ku yi aiki kowa an sauƙaƙe masa zuwa ga abin da aka rubuta masa tunda baka san abin da aka rubuta maka ba hmm? kai ka so ka ce to ai shikenan ai ni shikenan ai ni an rubuta mun an rubuta mun tabewa bari in zauna in tabe wahayi aka aka gaya maka cewa an rubuta maka tabewa ka sani dan me ba za ka ce an rubuta min an arziki ba ka dau hanya arziki kuma ka gani ba za ta da kai ga hanya arzikin ba shi yasa aka ce i'malu ku yi aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa an sauke masa ga abin da aka halice shi domin sa sai ga wanda aka rubuta masa arziki sai ga dinyan yana tafiya zuwa ga nan amma kada ka taba hujja da kaddara akan rashin bin Allah don baka da hujja tunda baka sani ba cewa abinda Allah ya kaddara maka shine rashin bin nasa ko abinda Allah ya kaddara maka shine bin Allah tunda baka san wannan ba kuwa kai kyakkyawan zato ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake zaton cewa Allah zai gafarta masa to Allah ko zai gafarta masa wanda yake zaton cewa Allah ba zai gafarta masa ba Allah ba zai gafarta masa ba shi yasa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ana inda zanni abdi bi falyadhunna bi abdi ma sha ina cikin zaton bawana da ni don haka duk abin da bawana zai zato da ni ya zato da ni in kana zaton alheri da Allah cewa addu'an nan da nake yi ai Allah zai amsa mu to ku za ka ga amsa in ku kana zaton cewa Allah ba zai amsa kai to ai ka san da ma addu'a ce wani ma haka yayi ta yi bai samu ba wani ma shi kenan sai ka ce ba za ka yi to in kai ma Allah wannan mummunan zaton to kawai ba za ka same shi ba za ka samu biyan bukata ba domin Allah yana tare da zaton bawansa gare shi zukata shine Allah yake juya su don haka ka karkatar da zuciyarka zuwa ga alheri kuma Allah ya baka wannan ikon baka jin cewa wani abu yana tura ka zuwa sako karfi da yaji sai kai sako kai zaka zaba kai kai zaka zaba kai to wannan ta daga cikin hikimar Allah da gwanintarsa wanda shine kadai ya san yanda yake yi ba wanda zai iya fahimtar yanda Allah yake al'amuransa sai shi jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjinmu da imani ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وانصر به حجتنا واغفر به ذنوبنا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به لحومنا ونور به دماءنا ونور به مخنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم كما وفقتنا لتلاوته اللهم كما وفقتنا كما وفقتنا لدراسته فوفقنا لتلاوته حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين